auren da nake na zakalkar na maki da makali tare da kai ba bukatar nan da ya ina da bukata ne sama da ba bukatar nan da ya da ba yanzu inda shekaru na su kai inda na kai ga kura na kirin ba abin da ban ga yanzu ya bukatar nan da ba ilmi ba ba bukatar nan da ke gabana ba akwai abin da ke gabana sama da walakin uhibbu an tubqa ma'a nisa'i yawm al-qiyamah kawai na zama ina karkashin ka da karkashin ka ya zama da ranar lafiya ina cikin ka. ba ku kasa da ne da mai kwantar da hankali ba na mace ta girma ba a kyawar ta zai ke ko akwai da ke da hankali akwai wanda ke da tunani akwai wanda kaga kishi bai sa ta rusa lafiyar to hankali yana cikin abin da na aika ya ya ba ce ya na rantsi da sarkin da ya aiko ka da gaskiya yanzu ni ba ni bukatar na miji bisa dama in wannan nauyin ke kake ji kada ranar girki na ba ka jin daɗi ba za ka zuba dan ko ka zo sai dai a cikin wuke nan ko ba ya za a yi kuma ma'ana na tura na zama maka mai kenan matsala na zama matsala ban da bukatar na dai kwanciyar da hankalin ka ala bukata ta a gidanka ta fi karfin bukatar namiji bukata ta lahira yanzu inda na kai ban da lahira ba abin da ke gabana so nake na zama wannan albarka wannan alheri ina tare da kai na zama matan ka ranar lahira inda za a tara matan ka ina cikin matan manzon Allah ranar lahira me ya makoman sa'an nan sai kuma ta ce in kun ta tsallafta baraji faraji in ka sake ni to ka dawo kamar فإني قد جعلت يومي وليلتي منك لعائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جركي لا ناس سنابا عائشة أبرك ودر ما أيدي أبرك منظر الله صلى الله عليه وسلم wannan mata yar kauye ce yar boko ba ta da tana da ilimi da ilimi ladabi ta kware ta san ake tsara magana ta san da za ta yi ta ratsa zuciyar to da take manzo Allah ka kace ne ko za ka fice yace a a to ya kuma tace in kunta sallata bi ne me yasa kuma eh eh ta ce ya rasulullahi ka sake ni ne ko ka sake ni ne ko kana shawarar take na ne ko wani aiki ne ka gani tare da ni ko ko wani kuskure da zan iya gyarawa yace la da ko da wajen la muka ce la tarji'u ila maza to in babu ko ɗaya da ina mana in kuntan lallabta ne faraji ne ba ta gaskata lafiyar ba ke nan eh? akan wakan lafi ma'anar lati za ta iya ɗaukar ma'anar cewa ce ta ce ta ba ne kuma baya shirin ya sake ta lokaci guda a haɗe su duk guda biyu ma'ana baya nufin zai sake ta abin da ta fada ya rasu rasulullahi hal sallakani aw ta ta tasallifuni ko ka fi ne da wani aiki ko wani kuskure na bata ma ne sai ce la maganganu ne suka yi ita yi la da muka ce ina ma na Allah duka muka ce bai sake ta ba baya shi ne sake ta ba ta da wani aibi ba ta da wani laifi ba ku ka fada ba kuma ga kace in kun ta sallaka ni faraji ne in da sake samun nutsuwa akan da yake la'in ya sake ta ko bai sake ta ba yana shirin ya sake ta ko ba ya shirin ya sake ta eh? shi ne laɗin yace la din kalma ce da aka faɗe ta don a yi mata rarrashi a kwantar mata da hankali ma'ana me yiwuwa za a sake ta ce ko to waye ke bada magana kan saboda kuma kana ganin wannan sauyin zuwa da yake yi wurin da sai kake ganin kamar ko wani abu zai ke fitowa baya hmm. akan wannan rashin zuwa da za yake masa ba kamar yadda yake zuwa baya ba an tare to me zai hana laɗin mu mai da ita zuwa wata matsala daban yau ka sace ne ko kana shirin ka sake ne ka sace ne saboda wani aiki ko wata illa ko na bata ma yace la a a ba shi da wani aiki biki bata min ba ba wani kuskure ba in nan sun yi tsaya nan ba zai tsawar warware mana da ba ba zai fi lafiya ba eh ya fi eh. ba su ce in kun tafallaka ne cikin

da a ce mata sun fahimci mai kike rayuwa sun huta sun kuma shi kansu duk abinci ba shi da daɗi ba sai kana jin yunwa duk abinci ko man daɗin sa in ka ci ka koshi ka zo aka ce ma ga ba abin da ke da gaskiya sama da duk zaki abinci kwadayi duk sa'an da mutum duk zaki abinci ka ci ka koshi zai ne sai ka bar sauran ko sai ka daura kuma ka ci duk sa'an da ka koshi duk dadin abinci na da daɗi a wajen duk sa'an da kake jin yunwa ko mai ne ne kuma shi abinci daɗi ne ba haka ba ne ba mun tattauna abincin ka da abincin da kuɗi wanne ne ya fi daɗi ba wanne ne ake ci a kada kwano ya sa cikin azumi sun safe kana jin yunwa kana jawa abinci ana cewa magarba ta kai ana kiran sallah duk abin da aka mai kuma sai ka kwamfura sai ka sha ka gama sai ai babu sukari ya shi yasa in kina da hankali zai fi la'akari da wannan matsalar da wannan ya faɗa shi ya tambaya ta karanja matsala ce ne matuƙar muhimmanci duk wannan miji yana fama da wannan duk wannan miji yana fama da wannan yadda kika san kina da haƙƙi a kai ki raba miki kwana haka shi ma ya san cewa ran da baya sha'awar ki ranar girkin ya zama miki matsala haka zai hakuri har kwana biyu ba jin daɗi ba walwala kuma ga inda yake bukata kuma an hana shi zuwa shari'a ta hana shi ko kin hana shi ya wannan rayuwar za ta ke san cewa ba shi da daraja da mutunci sai lokacin da yake bukata take sha'awar zuciya zuciya ce wata rana ba ya sha'awar ba ya bukata kuma gefe sai wacce sai ka hana ba ya nuna cewa ya fi wacce da ke ma haka nan wata rana girki da ba ya sha'awar da sai ke to me me rage a jiki ce ta rayuwa mun gane ku sai ta ce fa'in ni kad da aku yomi wa lailati minka aisha sallallahu alaihi wasallam bi marzati sallallahu alaihi wasallam tana neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta dauki abin da yafi tsada a cikin rayuwar ta baya don ta samu yardar mu ta ɗauki duniya ta baya ta karbi ne ta karbi amma wanda ya haka da ya yi wannan ya yi adila da su ya lafiya ya yi da wani rafu shi yi ke wani ba ka yi ba kuma ba ka lokacin da na rasu da ya kuma da wani da ba sai ba za a yi kafin a afin da kuma da wani rawa da ba a da zai ba a yi zai an zai yi ba da take ta ba ba da ta ga a da yake min nauyi dole da zai da kuma ba da ba da to da ta wannan me hana ita ba ta samu abin da take so fa kana ya kuma da aisha wa هذا أن تنازل السوداء من يوم على عائشة أما عن الزوجات التي يرغبن في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرفا يجد ما تفضل فيكم وما الله يعرفكم إذا يتعاون في وجه وجه وجه لو أن تذكر يوم الله يعرفكم لو kusan duk wanda sun zo kan magana da ruwa da ya ko yadda alamar ya kasance kenan rabon kwana ana rabon kwana to shi ne sai tambaya cewa wai namiji na da iko yana da dama shari'a a ba shi dama ba ba ba rabu kwana ya tambaya ta zo ne ke mutum ɗaya ya faɗa ne mutum daya wanda ya ci eh eh suka ce eh duka sun yarda eh suka yi haka to a wani kauli kuma a wani ba tafiya ta yi tafiya ganin cewa akwai fara a cikin wannan Ma'ana ba da niyya ne. Eh Ya ce kin ake da da wani kwana. Eh. Idan suka ko don ga ba to sai suka ga suka ce su gaskiya ba su yarda da wannan tsari ba eh. amma eh. shi kuma ya fara jin daɗin wannan tsari kafiran da suka ce a dakatar da wannan ka'ida ce wannan markari ya kai wannan ina kai wannan zafara daya to sai aka raba girki abin da zai yi zai ba zai ce babu da girki ba ne babu girki ba ne ita akwai girki amma za mu yarda yarjejeniya ko sai ke da girki nan ba da sha'anki za ki ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ba kuma a ita ba ba haka bane yana wani wani wurin yake za ku yi min izini a je da ni can na yi jinya ba haka bane sai kuka ba da izini sai aka tashi za ka raba muku girki kowa da girkinsa amma sai yarda yarjejeniya za ku yarda min mun yarda yarjejeniya tsakanina da ku ko kyauta daga wajen ko na ba ku wani abu kowa a bata ko kuɗi ko gida ko mota ko menene jin ranar girkin idan ina sha'awar wata na je na kwana waje ta ko na kira ta kwana waje na kun yadda in sun yadda da haka mai ke hukunci to da aka ci gaba ana yi sai suka gaba da kyakkyawan niyya aka yi ba akwai kwara a daga ran da suka ce wannan tsarin an warda za ka mu yadda ba to daga ran nan kuma wannan tsarin ya warda ya ji daɗi bai ji daɗi ba zai ci gaba da zarfe a'a wannan hakkin su ne tsarin sai ya dawo yadda za su za su tsara masa ka fahimta to in sun ba da izini haka bayan araba masu yadda suka ce mun yadda ko ba wata ke jiki ba wata kake sha'awa ta je ta kwaka kwanan aikin ka in sun yadda da haka suke nan ko akwai laifi hakkin ka ne ga wata ta ba ma ran da kake a'a hakkin girkin baki ɗaya na ɗauka na bai ma Aisha da za mu rayu shekara ɗari yi ba Ya a kan haka in suka bai da yi ko bai ba sannan in kai ga kana da sha'awan haka ɗin suka ce ba su yadda ba to yanzu ba su yadda ba a karan kansu sai kuma a yi yarjejeniya ba zai yi ga sun sun haɗe kansu ne su da wata manufa su hudu ne su ka karkata turan ɗaya ko biyu sai biyu su haɗe kai ko uku su haɗe kai to waɗanda suka haɗe kan sai ka je ka sai shi ne za ka je ka sai baki nan ko za ka je ka same su ku tattauna su me kike bukata ne ba dai tura ba ba a me kike bukata ne kowa a kake aini to so nake aimin kaza a ba da kuɗi kaza ko mota ko gida ko menene sai ku yarjejeniya in ta yarda sai kai abin ka baka da laifi amma in tsakiyar ta san nuna cin karfi to ka yi zalunci kana da haƙƙi a kanka da za a tsayar sai a tambayi ka ranar tashin alkiyama baya nuna cewa in ba girkin ka bane kaje ka sa kyawance ba zalba ce matar ka ce matar aure kana da ita kana da haƙƙi ka san da ita abin da kai shine ba girkin ka bane kaje ka yi ka zalunci wata dalili ita ba ka izini ba ya mun gane ko to sa'annan nan kuma aka ce girkin abin da yake sa su mata din abin da yake jawo musu wannan shine wai ranar girki da ko gidan wani ko kallon wancan karɗai ayi shi kuma ga inda ta da kun ba da dama ne matan manzo Allah su da ba ga an faɗa ba kullum zan su faɗa gidan wani ke girki a zo a yi jira manzo Allah zai shiga yana ya gane ya gana da wacce su yi hira da tumbalce ta ko ya rubuce ta ko a yi mu a sha ko a yi ba haka bane za ne sai je wajen wanda dukkan su haka yake ma ba wanda ba wacce ake zalunta akwai wanda shi zai haramta wannan da sai ka ce a'a ke mai mai ke ranar girki ko kallon wancan kar a yi kuma Allah ya jarrabe shi kuma ranar girki shi ta kuma ke bukata da kin ba shi dama ya je su yi hira ya je su yi hira da matarsa zai bi sauki zai za a zai a yayyafa ma za a yi kaifin soyayya in za a yi fama masa ruwan sanyi sai sai zai zai ba in da kai sai ce ala illa ta kun ibnul fami in ba girki ta bane ba zai samu ya sadu da ita ba ba shi ne ya jira sai masa murmushi sai masa dariya sai zuciyar hankalin sai kwanta sai wani cikin kwanciyar hankali in kika kiya kuma sai hankali ya koma a kai ita ma haka za ta zo ranar girki ko ranar sai Allah ya sa bar da ke ba wa ke sha'awa to a darajar ki a cikin aure shine a sadu da ke lokacin da ake sha'awa lokacin da ba sha'awa ke kin masa ya sadu da ke ba sun ke ba haka bane duk dadin abincin ka ci ko ba ka bukatar duk abincin duk rashin daɗin shi kana cikin wata kafiya fi daraja a wajen ka ba haka bane abin ya yi kara kanta zama biyar uku suka zama eh hmm. goma sha biyar bukata na rayuwa eh. amma wai kwana ko abin ta yarda da haka yadda kai kara yadda kai kara ba ka ga manzo Allah ko ya rubuta ka ga ba da komai ba iya komai kamar haka ba haka bane sai ta kai kara sai abin gidan ba ana ba mu abin gidan mu akwai abin akwai da kafa ko komai abin da ba na samu shine wannan kuma za a zo gaban mu kika sai abin yake ko ya dawo yana ba ta ta na kwana ko ita ta yafe masa ko a raba auren a ba ta kai ta kai kara wajen wa wajen alkali in ta kai kara wajen ta ya je ba iyayen ta kudi su ji da sama amma ta kai kara wajen alkali fa sai alkali ya da ka'idojin tare da cewa kuma sai an bincika ba me ya sa ba yi da sha'awar ta laifin ta ne ko ba laifin ta bane wata kila laifin ta eh girma ya fara hawa kanta ta gani ta ga illa ta tana da yawan mita ko tana da yawan mita ko eh? akwai illoli masu yawa ko ta fara tufa ko ko tana da yawan mita akwai wata mace mita sai ta yawan surutu da mita sai ta awa akwai mace da duk sa'an da ta sadu ita ba ma aka mata goma sha uku suna ba da maza ba to in aka nuna za a ba aka samu maza eh, uku za su ba da labarin mata ba ba wata tana da kuru tana da mita sai tattara ka wata kuma duk sa'an da ya sadu da ita ya ji dadi da safi kan yamma sai ta jawo masa wata matsala ko tashi hankali ko sai ta samu mai wani abu in ya sadu da dare ya dadi kan a yamma sai ta wannan jin daɗin sai ta mai da ke kina in ya zaka kaza abubuwa ne ga da yawa sai an bincika laifin da ne ko ba laifin ta ba sai fa aka ce a kai wajen alkali na matsala ta je wajen alkali dole a fayyace komai illa a bai a fayyace komai laifin wane ne ko laifin da ne ko laifin shi ne ko su duka ba su laifi wani ne ko sai a gyara mun gane ko saboda mata ɗin su ma yasa da laifi matsala da laifi mata da laifi ji akwai takarda da aka wata mace ta aiko wai tana tambaya ba ta jawabi sai na yana tashi makaranta na jirgin zan je neman dizan da ina dawa tafka magana a wajen da tashi karatu suka je su zama suna suka jira da karatu ba kan dawo ba suka tafi da sassa ta shiga su samu dawa malam na suka takarda ina son jawabi suke mai kike tambaye aka su takarda nake ke mai kike tambaye nake abin da ya dame ki shine ta matsa ma mijinta ne take sake sai ke ya ku takarda ya ta yake ni wa ne kaza kaza kaza na baiwa wacce masana na ba ki dama dangane da abin da yake nema na asake in kin ga dama ki saki kai in kina so ki saki kai ba haka bane Da dauko min takardar ga abin da ya rubuta abin da na faɗa muku haka rubuta sai ta dauki alkalami kasar rubuta ce ni wacce yau rana kaza kaza na saki kai na. watan shekara ga watan Septemba dangane da abin da kika nema na a suke na baki dama in kin ga dama ki saki kai. kuma sauran su igiya ɗaya ya sake ta sosai su sauran igiya ɗaya sai ta tafi karkashin takardar ta bani na karanta maganar sa na karanta maganar ta ce ni wacce yau ko sha biyu ga wata ne ko wata Septemba ni wacce dangane da daman da aka na saki kai na karshen saki sannan wata zo tana kuka da hawaye hankali da ya tashi shi da nake kuka mai wannan ya zalunce shi ya shi ya abin da bai dace ba yanzu ya fice je to suna kuka ba sai ai bacin rai ne sa ta rubuta tashin hankali ne sa ta rubuta ita ba ta san kaza ba ne da za ta nace yanzu wannan mijin na ya miki adalci kin takura masa ita ce ya sake ki saboda baya so ya sake ki ya ba ki dama in kin ga dama ki sai kai kuma ki ce kin saki kai yanzu kuka mai ki akwai abin da ya faru ba daɗi kuskure ne na ce dan ba abin da ba zai za gama yawon duniya duk ta bin da aka aure ya ba ka bane eh? menene hukunci wannan auren menene hukunci wannan sakin wuce wanda suka ci aure ga mutu aure ya yi ne aure bai mutu ba aure ya yi ne me yasa shi ba zai iya sakinta ba amma ya yi mata izini ta saki kanta tana so to saboda haka sai tana son ta saki kan nata saboda haka sai ta rubuta takarda har da ta date din ranar da ta saki kan nata ta ce ta saki kanta to saboda haka tun da dama karfi ne shi ke da karfi a kanta to ya zo ya ba da izini ta saki kanta ta kuma saki kanta a kan wannan ne zai ba da dama a wurin da ya mutu da an ba da izinin saki aure ya mutu ko da mutu ba wai aure da mutu ba yasa saboda hakkin da aure baya da hannun mace nafsi ne ke da hakki yake wai aure da mutu ba haka ne yasa yake ai hakkin da aure hannun da ke ba hannun

ko malaman imani a kan kuma wani ya yadda wani ke mamaki mun da su da bai da su cikin hujja a kan yadda da wani ke wuce su. Eh? A kyaurara, a kyaurara. Eh, eh. Aure bai mutu ba, saboda me? so ki saki kai ma'ana yake in kina so ki saki kai ma'ana ni ba sake ki ba sai ta saki kanta aure ya mutu ko bai mutu ba ya mata biye da mijinta ai aure da mutu nake shi ke na aure da mutu je ka fi matar ko wakilci ko mai lamu ma'ana je ka sake ta duk sa'an da ka ji mutum in mutum na sai saki matar sa ne ke faɗa na saki ko je ko kaza kaza kaza duk sa'an da ka ji in kirki ta gidan nan auren kiyamu so yake sake ta ko sai yake hana ta fita shi wasu malamai suka ce duk saki da yake kai mu najji an ce in kaza in kaza in kaza wa'an su malaman malikiya suka ce in yace mata in kin fita gidan nan auren ki ya mutu sai ta fita don auren ki ya suka ce to amalu bi na nafsi bi kasu to malamai ba ijma'i kai ba wasu suka ce in mutum yau ke dole ne su matar su za su mutum ya saki ya saka hakkin saki a hannun matar sa in ka bai kai da wasu kitar wasu malamai su ce ba kuma an kari suna ilimi an kari sabani to sai malamai suka ce ka'ida a cikin saki shine wannan mijinta ya aure ta ta ce yaqinan da halatta ne ya yaqinan ba za a haramta masa shi da shakka wancan mijin da ita gama idda za ta je ta aure shi ta haramta gare shi yaqinan ba za a halatta mishi da shakka an fahimci wannan fa'ida mijin da mijinta da rigima ta tashi saboda auren ya mutu ko bai mutu ba yayi ma'ana akwai shakka ke ba malamai ba su yi ijma'i ba amma sun yi ijma'i cewa auren da aka daura mata da shi matar ta ce za halatta gare shi ijma'a biya ce ba haka bane suka ce wata shakka ba za ta zo ta haramta mashi ba da je wajen wanda aka aiki ijma'i ta haramta gare shi biya ce da halatta mashi da shakka mun gane ko babu istihbabi nikahi zati babin da na ana son mutum zai aure ya aure mai addini babu istihbabi nikahi zati dini babin da zo ana ba da shawara mutum in zai aure ya aure mace mai addini dama mutum akwai sabubban da suke sa mutum ya aure ko don kusanci makani unguwan ku daya ko kuna makaranta kuna kallon juna ko menene da menene sai ka sai ka ganta kana son ta tana son ba haka bane ko a a'a can ta ka gani sai ka sai maka ka aure ta ba haka bane ko a a'a kun yi dace a cikin wani ra'ayi ko cikin wani abu shine sababin da yasa ka aure ta ba haka bane ko a a'a nazariyatul istikmar kuna son ku taimaka ma ku cika ma juna ne ka ganta tana da tsawo kai gajere ne kana sha'awar tsawo ko ta ganta kana da tsawo ta ya ce kana tana tsawo wannan ko ta ganta kaza ma'ana nazariyatul istikmal ko ɗaya na son ya cika abin da baya da shi daga wani ya sai sa ka aure ta ba ka bane ko kuma me kyauta wani ne nazariyatul istikmal ka ga ta kai baki da ita fara tana son iri ko ita baka ce kai fari tana son iri shine nazariyatul istikmal wani abu ne ba ka da shi ka kai ga wurin ka wani abu ne ba ka da shi ka kai a wajen ka ba da shine da nazariyatul istikmal ba ka bane da tafiya waɗannan abubuwa kamar guda hudu ne ko biyar ko shida to sai manzon Allah ya baka shawara ke farfar bi zati zai bace da abin da ake sai yanzu kai tunani min ki ko min ki farko matarka da ka aura ba zai shi ne wadannan waɗannan abubuwa sababin da yasa ka aure duk mace kuma ka aure ta kamar da menene sababin da yasa ka aure ne ba zai shi wadannan abubuwa guda wani ko guda biyar mun gane ko to sai manzon Allah ya bada amma kashi 90 da tara bisa ɗari suna aure musulmi don ke nazari da a mai jamalin jamalin mana ganin kyan kiran da jiki ta canta shi ake ganin shi ne ya gani isa ya aure ta amma wanda zai aure ta don addini ta ba shi da yawa wanda zai aure ta don menene ba shi da yawa amma kyau shi ne abin da ya fitowa fili farkon fitina da faru a cikin a rayuwa aka zama da fili kyau ma'ana ba wanda ke shakkan cewa kyan mace yana jan hankalin nufi zuwa gare mun gane ko to sa aka ce dun kawul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li hasadiha wa li maliha wa li diniha fal far bi zati dini karimat manzo Allah ya baka shawara yake hakan aure mace don kuɗin ta dan dangantaka tana da kuɗi tana da zuciya ko ko a'a tana da kyau kyakkyawa ce ko ko a'a tana da dangantaka ƴar uwa ƴar uwa ne ne cikin wani ko ko tana da addini guda uku ce kowanne ɗaya cikin waɗannan ya ake sa a aure mace to amma sai manzo Allah ke farfar bi zati ka aure mai addini shine zaka ji daɗin rayuwa ne me yasa manzo Allah ba ka shawara in ba ta da addini ka aure ta dan kyauta kai kadai ne gaji da ke ganin kyau in ba ta da addini ka aure ta dan kudinta in ba ta da addini ka aure ta dan dangantakarta zainab da addini da komai da dangantaka da kusa da zai ya aure ta ya tsaya kai masa yawa ne za fa zafar ne za ta dini da ribace to amma na miji sai aka ce mace sai aka kawo bari an aka bari guda hudu amma na miji guda biyu aka ce ki za da akum man tarzauna dinahu wa quluhu fa zawwijuhu in wanda in wanda kuka yarda da addini shi ko kyawun ɗabi'un sa ya zo ya nemi aure ko auren masa ma'ana kyau wajen namiji shine addini da kyakkyawar ɗabi'a amma mace da kyau da kuɗi da dangantaka da menene yanzu kuma al'amari ya aka ko shi ma da shi za ta قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زعل صلى الله عليه وسلم تنكب المرأة لأربع أكم أورمتي saboda ɗaya cikin sabubba guda uku limaliha dukiya ce da ita ka gani kana sha'awar ka aure ta don ka mori dukiyar ko alal akan in baka mori dukiyar ta ba za ta sauke ma nauyi na wahala da ita ba sa ki gidan ba wani hasadiha ko dangantakarta yar gida yar waje kaza ne ko yar kaza ne to yanzu mai da menene ke kara dangantaka dangantaka da abin da aka san dangantaka a zan yar wani ne yar jika wani yar wata ce jika wani har kaza kaza kaza ba haka bane ne yanzu kuma wani abu da ya shigo a ciki ko tana da mukami ko tana da ilimi ko tana da kaza bai kara mata dangantaka ba bai dauka ba ta ba limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha ko dan kyanta wa li diniha ko dan addinin guda nawa kenan fazfar bi zati dini tarifat yada manzo Allah ya baka shawara ka zabi mai addini

حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال اخبرني جابر بن عبد الله قال سيدنا جابر بن عبد الله يقول تزوجت امرأة في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أولد في زمن من الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم زين أحد من الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر يا جابر تزوجت أولت مني kun ga baki baya ba ga ga ga kai da mai aure kai ne kun tuna am sai ce yi kana zikrun am sayyibun budurwa ka aura ko bazawara kun sayyibun sai ce ayya bazawara kana fa halla bikra tulaibuha ina ma ga budurwa ka aura kana wasa da ita tana wasa da kai mai dadin wasa ma'ana mace ta girma ba ta da dadin wasa ke ba za ka ji dadin wasa da ita ke da ko kun sai sai jami'a ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li aqwati yace abin da yasa na aure bazawara ina da kanne mata mahaifina ya mutu ya bar kanne mata guda tara fa qajitu an tadula baini wa bainahunna to ba na sunna dauko yariya kuma karama budurwa su da yan mata goma kenan sai na dauko mai hankali kala ba za ka izan sai na dauko mai hankali ta yi musu wanka ta gyara su ta ilmantar da su a ce ba zauren ma tana da rana ko innal mar'ata tunkahu ala ha sai ce manzo Allah sai ce ce shi kenan ai mace ana aure ta don addinin ta wa maliha ko ta wa jamaliha ko kyauta ba alaika bi zati dini ta ribar da kamar yadda yi ba bada labari an so da farkon zalar hadis manya sun yi taro sai mata suka ce a sake fitowa saboda lokacin da za a kaddamar da za a je a kafa a haka foundation har sake na gina masallaci da makarantar hadis ya kusa ranar ga watan oktoba ma'ana wannan asabar da lahadi asabar mai zuwa da lahadi za a yi karatu asabar sama wannan ne wannan rana ce za a je a masakacin jarin haji ga masallaci ga makaranta an gayyaci duk wanda ya cancanci a gaishe shi da wanda zai samu dama ya zo da wanda zai abin da ake so shi ne kada ka yi na kada ka yi na dama shekaru tara na suka ko tabbas muna wahalar ruwa nan muka ce gashi ana wahala ruwa kowa ya yi maku kowa ya fitar da kuɗin shekawa yar babba na abu matar wane ne matar wane sarki muktar ta aiko ha gida ina ma da ke so a gina ruwa Ka ja ka yi su ka naira dubu cikin da biyar wani ya sai wannan dubu ɗari hudu da hamsin kwangila dubu ɗari hudu da hamsin da kari da mai da mai dubu ɗari hudu da hamsin shekara takwas ana kan ruwa a nan don allah na ɗin samu lada ba daga baya mutane ke cizon hannun ina ma da ni kai wannan ina ma da ni nai wannan ina ma da ni nai wannan shekara takwas duk Kano an rasa zuwa nan ake zuwa a sha alhazan birni mutum nawa suka daina shan shan biyo wata za a zo da martani da jan har karfe ɗaya na dare sha biyu zuwa karfe ɗaya na sun daina shan biyo wata da sun da ruwan a bayan wani UK sai zai sa cikin firi don Allah wanda ya wani bayan Allah ya wani bai samu lada ba mu sa masallaci za a gina masallaci kuma ɗakin wane ne Allah ne madaukakin sarki ya ga dama yake masallaci ɗakin sa kar ka bincike me yasa duk fadin bayar din nan wannan masallaci shine ɗakin Allah haka Allah ya ga dama mana duk fa a unguwar baki daya da gidan miliyan 100 da gidan miliyan 50 da ofis da menene ko man kankanta wuri ta je ka kasance ka ce masallaci ya zama ɗakin wa ya fi duk wani abin da suke da shi a wani Allah ne ya ga dama yake ɗakin sa to kuma Allah yana kallon mu da sa da mu wanne ne muke muka fi kulawa da wanne ne muka fi gyarawa to ran da muka je muka hada Allah wanne ya bayana ya sa kai kokari ka sa da gudunmuwa lokacin zai zo kai kana neman ka sa ba lokacin kuma ya kure za a kaddamar da zarar hadisi ranar hudu ga watan oktoba mai martaba sarki ya bada wannan lokaci zai je hajji a sashi kuma lokaci yana kan ba yaya zancen zarar hadisi ne yaya za a yi ya damu ya tsaro na ba inda ake rikici sama da kano ba yau ba su ba inda aka rikici na saboda sama da kano ba yau ba kullum zanga zanga kullum zaka to darun hadis ta zo a hankali a hankali mutane na fahimta sai aka waye gari har aka zo a kanun da aka saba da fitina kai zaka ji ana kashe kashe legas Jagamu Ibadan ana kashe naka ce a'a a yi hakuri sai a ce shi a yi hakuri da aka yi hakuri na shi kano ta zama wata irin kasa mai ban mamaki daga jos lagos abuja kaduna ko ina sai mutum ke sayar da gidansa ta so yanzu kano ya ce sai gida ya fita iyalan da ƴaƴan sai sai musu mota ya koma neman abinci sati biyu wata biyu ke kuma to yasa kano ta cika in da ganin kayan da in kashe ko da gudu gidan murtala a guje za ka wuce yanzu duk sa'an da kaje gadon kai je ka tsaya gosulo ga ka buga duk kano ko ina ya zama gosulo yanzu saboda yawan al'umma kowa ya tabbatar da cewa ba inda yake zama lafiya kamar kano ba inda akwai albarka da yawa kamar kano da zamfara ba inda aka samu ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba har ba ba ba ba ba da arnan da wane ne da yarbawa da inyamurai kowa kowa ya ce zo kano ya karatu bayan rai ba wannan duk ba su mutum a ba ne to Allah ya nuna muna ranar ya nuna mu kan kira maka masallaci da ranar lafiya da marar da ranar lafiya Allah ba mu ku taimakawa in ba ka da iko ka yi addu'a ka ba da goyon baya ka ce Allah ya tabbatar da wannan abin Allah ma jina jima da ma jina jima na bai da wannan na jima da wallahi da a bai wa ma wa لنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.